Ibraniyawa Sura ta goma Mutum da ke shari'a ishara ce kawai, da kyawawan abubuwa da suke a gaba, ba ainihin siffarsu ba. Ashe har abada ba za ta iya kammala waɗanda suke kusantan Allah ta wurin waɗannan hadayu ba, waɗanda ake akai-akai kowace shekara. In haka ne kuwa, ashe ba sai a daina yin hadayar ba, da an taɓa tsarkake masu ibadan nan sarai, ai da ba su ƙara damuwa da zunubai ba. amma a game da irin waɗannan hadayu akan tuna da zunubai a kowace shekara domin ba mai yiwuwa ba ne jinin bijimai da na awaki ya ɗauki zunubi shi ya sa da zai shigo duniya sai ya ce hadaya da sadaka kan ba ka so amma ka tanadar mini jiki ba ka farin ciki da hadayar ƙonewa da kuma hadayar kawar da zunubai sa'an nan na ce gani na zo in aikata nufinka ya allah kamar yadda yake a rubuce a game da ni a littafi sa'ad da ɗazu ya ce ba ka son hadaya da sadaka da hadayar ƙonewa da hadayar kawar da zunubai ba ka kuwa jin daɗinsu wato irin waɗanda ake miƙawa ta hanyar shari'a sai kuma ya ƙara da cewa gani na zo in aikata dufinka ya kawar da na farkon ne don ya kafa na biyun ta nufin nan ne aka tsarkake mu ta wurin mika jikin Yesu almasihu hadaya sau ɗaya tak ba ƙari. Har wa yau kuma, kowane firist yakan tsaya a kan hidimarsa kowace rana, yana mika hadaya iri ɗaya akai akai waɗanda har abada ba za su iya ɗauke zunubai ba. Amma shi almasihu da ya mika hadaya guda ta har abada domin kawar da zunubai sai ya zauna a dama ga Allah. Tun daga lokacin nan yana jira sai an sa ya take maƙiyansa. Gama ta hadaya guda kawai ya kammala waɗanda aka tsarkake har abada. ruhu mai tsarki ma yana yi mana shaida haka domin bayan ya ce wannan shine alkawarin da zan yi da su bayan kwanakin nan in ji ubangiji zan sa shari'una a birnin zuciyarsu in kuma rubuta su a allon zuciyarsu sai kuma ƙara cewa ba kuma zan ƙara tunawa da zunubansu da laifofinsu ba to a inda aka samu gafaran waɗannan ba sauran wata hadaya domin kawar da zunubi saboda haka ya uwa tunda muke da amincewar shiga wuri mafi tsarki ta wurin jinin Yesu ta wurin sabuwar hanya rayayya wadda ya buɗe mana ta labulan nan wato jikinsa da yake kuma muna da firis mai girma mai mulkin jama'ar Allah sai mu matsa kusa da zuciya ɗaya da cikakkiyar ban gaskiya tabbatacciya da zukata mu tsarka ku daga mugun lamiri jikinmu kuma wankakke da tsarkakakan ruwa sai mu tsaya da ƙarfi akan bayyana yarda ga begen nan namu domin shi mai yin alkawarin nan amintacce ne mu kuma rika kula da juna ta yarda za mu da juna a tsimi mu yi ƙauna da aiki na gari kada mu bar yin taronmu yadda waɗansu suke yi sai dai mu ƙarfafa juna zuciya tun ba ma da kuka ga ranar nan tana kusantowa ba in kuwa mun ci gaba da yin zunubi da gangan ba mun yi na'am da sanin gaskiya to ba fa sauran wata hadaya domin kawar da zunubai sai dai matsananciyar fargabar hukunci da kuma wuta mai tsananin zafi wadda za ta cinye makiyan Allah. Kowa yadda shari'ar Musa, akan kashe shi ba tausayi, akan shaidu biyu ko uku. To, mutumin da ya raina ɗan Allah, ya kuma ta jinin nan na tabbatar alkawari, wadda aka ke shi da shi, har ya wulaƙanta ruhun alheri. Wani irin hukunci mafi tsanani kuke tsammani ya cancanta fiye da wancan. Domin mun san shi, shi wanda ya ce. Ramuwa ta wace, ni zan saka. da kuma Ubangiji zai yi wa jama'arsa hukunci. Abu ne ba mafi matuƙar ban tsoro a fada, cikin hukuncin Allah rayayye. Amma dai ku tuna, a shekarun baya bayan da aka haskaka ku, kun juri tsananin fama da shan wuya. Wata rana ana zagin ku, ana ta walshe ku, ana wulakunta ku a gaban jama'a. Wata rana kuma kuna mai da kanku ɗaya da waɗanda aka yi wa haka, domin kun ji tausayin ɗaurarru. kun kuma yadda daɗin rai da wasan da aka yi muku tunda yake kun sakankance kuna da mallaka mafi kyau mai tabbata kuwa saboda haka kada ku yadda amincewa nan taku domin tana da sakamako mai yawa gama yin jimiri ya kama ku domin bayan da kun aikata nufin Allah ku samu abin da aka yi muku alkawari sauran lokaci kaɗan mai zuwan nan zai zo ba kuwa zai yi jinkiri ba amma adalina ta wurin gaskiya zai rayu amma in ya ja da baya ba zan yi farin ciki da shi ba amma mu ba a cikin waɗanda suke ja da baya su hallaka muke ba mu a cikin masu ban gaskiya muke mai kai mu ga ceton rayukanmu